yau alhamis sha shida ga watan rajab ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha biyar ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin sanar darini na al'imam abu muhammad abdullahi bin abdurrahman addarimi assar makandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba har yanzu muna karkashin babul amali bil ilmi wa husnin niyyati fihi babin da ke bayani akan in mutum yayi ilimi to abin da ke biye sai aiki da ilimin da bayyana cewa ilimi mai amfani ga wanda ya yi shi da kuma al'umman da yake rayuwa a cikinsu shine idan ilimin ya dace da kyakkyawan niyya amma in ya zama mutum yana neman ilimi ne sakamakon ya ga malam wani da taron malamai ko kungiyar malamai sun samu abin duniya ko sun samu wata ɗaukaka ko suna fada a ji ko sun samu daraja da wata karbuwa cikin al'umma ko ya tattare ɗalibai ya rika gaya masu abin da yake so wannan ne yake zabarar da shi cikin harkan ilimi to ilimi ya zama haɗari ga wannan mutumi domin ilimin addini amana ne kuma addini ne ibn mubarak yana cewa ilimi addini ne ka tsaya ka lura ka ga a hannun wa za ka koyi addininka waye malaminka Allah ya saka ma Sheikh Sa'id mai kwano gusau da yi muhadara mai taken waye malaminka ka samu wannan kaji ba gaban kowa ake zama a karatu ba ko da ya sa kan shi bajin shi ahlus sunna ne dole ne ya zama kana aiki da ilimin da ka koya sannan ya zama daga aikin har ilimin ya zama gaba ɗaya niyya kyakkyawa ta bi ta kansu Allah maraukin sarki ya samu dace mun karanta a sarai masu ɗimbin yawa waɗanda sun riga sun gabata a cikin wannan babi a yau za mu tashi hadisi na 274 inda mala ce a na marwan ibn muhammad haddasa na sa'id ibn abdulaziz an yazid ibn yazid ibn jabirin قال قال mu'azu بن جبل اعملوا ما شئتم mu'azu dan jabal ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi sannan kuma annabi ya faɗi darajar shi da cewa a ranar gobe kiyama shine a sahun gaba da zai jagoranci malamai zuwa aljanna yi wa'azi yana cewa e imalu ma itum jama'a ku aikata duk abin da kuka so ku aikata mun gano wannan da kyau ku. an ta'amaluhu abinda kuka so ku aikata yi ta yi kafili fili nan ga mai doki yi ta yin abin da kake so falami a ajiro kuma allahu bil ilimi duk ilimin da kuka yi da duk aikin da kuka yi allah madaukin sarki ba zai ba ku lada ba hatta ta'amalu sai yin kun yi aiki mai kyau wanda yake tabbace da niyya ta kware in ka kowa ilimi in ka kowa ɗaukaka in ka kowa matsayi duk abin da kai inda ilimin da kake da shi ba shi ke aiki da shi ba wanda ilimin dama da kyakkyawan niyya ka samo shi aikin kuma kai don Allah ne to ka bata ma kanka lokaci mun gano wannan da kyau ba inda mutum zai kai labari Allah madaukakin sarki yake malamin al-imam ad-darimi a cikin wannan hadisi shine marwan ɗan muhammad at-tatiri alhafis ahadu mashayikh musannif al-thiqat wannan ɗaya daga cikin manya-manyan malaman marubucin littafin sanar darimi ne abu muhammad kuma amintacce ne malam ya tattauna tarihin shi a cancan baya a cikin isnadi ya ce an yazid ibn yazid ibn jabir shi wannan yazid dan yazid dan jabir malam ya ce a dimashqi mutumin kasan dimashq ne al'imam al babban malami ne na fiƙihu aho abdurrahman bin yazid ɗan uwan wani babban malami ne mai suna abdurrahman ɗan yazid wa khalifatu makhul fil fiqhi wal fatwa kuma shine khalifa na al-imam makhul wajen fiƙihun shi da kuma zaman bada fatawa kana min athbati ashabihi kuma yana daga cikin tabbatattu na gaske gaske waɗanda suka tsayu a kan ilimin al'imam makahul muttafaqun ala tawthiqihi duk malamai sun hada kan wannan mutumin kirki ne wal hitijaji bi khabarihi kuma suna kafa hujja da hadisan shi wa huhu huna mursal malai ce hadisin shi anan mursali ne a ne annahu munqati yana nufi da cewa munqati ne malamai waɗanda suke kudama suna kallon hadisi mu'udali ko hadisi mun kafi da sauran nau'o'in inkata a cikin sanad suna itlaqin kalman irsal kan shi fa innahu lam yudrik mu'az min jabal da bai hadu da mu'az dan jabal ba kuma yace daga mu'az dan jabal kuma shi ba mudallisi bane da sai a ce ayi tadlisanci to sai malamai sai su itlaqin wannan da cewa akwai irsali ko kita'i baina yazid dan yazid dan jabir dawa mu'azu dan jabal Allah maraukin sarki ya samu dace qauluhu a cikin wannan asari na mu'azu yace i'malu ma shi'tum an ta'maluhu abinda kuka so ku aikata ita yi wannan shine ɗabi'un malamai fa duk malamin da bai gane wannan ba zai wahala da jama'a mutum ga abin da ya yanke shawara zai aikata ku ce mai je ta yi kun fahimci wannan da kyau ku mutum ne ka kira shi wa ne? zo kai ilimi sai ce ya ishe shi sai ka ce to ya aiki da abin da karanta in bai aiki da abin da ya karanta ba shi daidai ta yi in ya fi kowa ilimi a garin nan ya zama ilimin babu kyakkyawan ninya wajen jagorantar samar da shi to ya yi hayaniya kawai ya bata mu shi lokaci allah ya sauwaka shi ne sai mala yake cewa lam yatkanan nasar hadal asar so masu kwafi wannan littafin ba su kawo wannan asari da kyau ba lam yutkinin nusakh hadal asar waɗanda suka kwafo cin da kasan malam ya rubuta littafi to ɗaliban ilimi suna zuwa su zauna ne su da kofa wajen kofowa da alƙalami da tawada to ba su kofo wannan asarin na mu'az da kyau ba fi nusul khatiyya tun daga rubutun hannu faja fil asli malice asalin rubutun hannun al'imamu darini e imalu ma itun ba da an ta'amalu mun gano wannan da kyau e imalu ko aikata ma itun duk abin da kuka so ba da an ta amalu bayan da kuka yi mai aiki a ba da an ta'alamu bayan da kuka yi ilimi haka zai zama fadaraba alaihan nasihu waka taba fi hamishin la to sai ya zama masu kwafewa amma a cikin hamishin bugu na la ka annahu i'malu ba da an ta'alamu Yadda asalin yake ku yi aiki bayan da kuka yi ilimi wani hawa zalika da makamantan kalma kamar haka wa fil ka illa annahu lam yuktab shay'an fil hamish sai da shi hamishi a talikin ƙasa bai rubuta komi ba min ne ila alisti'ana man rawahu min alqudama malam mai sharhi ce wannan shi taimake ni na je na bibiyi waɗanda suka rubu ruwaito wannan asari daga malaman farko kabinin mubarak wa gairuhu kamar ibn mubarak da wani shi to shine sai tabbatar mana da abin da yake shine daidai a ruwayar kun gano wannan da kyau ku wannan an samu dan kuskure ne na tashifi daga wajen malaman da suke wannan aikin kaga alheri kawai fada ba su kwafo shi daidai ba to amma ya daidai din yake to shine sai tabbatar mana da daidai din Allah ya saka mishi da alkhairi qauluhu da yake cewa falam ya ya'jurukumullah ai Allah ba zai ba ku ladan ilimin ku ba sai kun yi aiki zahiruhu yu'aridu ma warda fi fadl talabil ilmi malaicin ka kalli zahirin wannan asari to yana cin karo da abin da aka ruwaito na falalan neman ilimi wa ma warda li talibihi min al-ajr wa thawab da irin hadisai da asarai da suka zo suke bayyana irin hamshakin ladan da Allah madaukin sarki ya taltalama dalimin ilimi lakin lamma kana dhalika al wa dalika al-thawab mutawaqqifun husuluhu ala amrayni malai ce sai dai samun wancan ladan da ɗalibin ilimi ake cewa yana samu to fa an togace shi da ɗayan al'amura biyu al'awwal sihatun niyya na farko dole sai an samar da kyakkyawan niyya wal qasd inda talab da kyakkyawan nufi yayin neman ilimin me kasdinka ninyanka na zuci don allah ne kasdinka samar da gyara cin al'umma ne to wannan ne zai sa ka samu lada in ka cika ɗaya ɓangaren wasani ɓangare na biyan al'amalu bil ilimi shine aiki da ilimi walamma kanatin ninya daren mayar zuwa Allah mala ce yayin da ninya ta zama abu ne wanda ba kasafai ake samunta cikin harkokin ayyukan al'umma ba allah maɗaukin sarki bai azata ta kawai fata haduru waqtib tidayat talab lokacin farkon neman ilimi allah ba kowa ne allah yake baiwa ya gabatar da kyakkyawan niyya don allah yake neman ilimi ba wa qallama taslimu li ha min shawa ibi malai ce ɗaliban ilimi ko wala ‘yan kaɗan ne cikin dubun dubatansu wanda Allah yake kiyayewa daga ababe na duniya ba sa fisgansu shi yasa in ya ga ai in ya koyi ilimi kaza wajen wana kaza kun gano wannan zai samu ɗaukaka sai tafi can kaga ninyan shi tana nuna cewa dama duniya yake nema in ya ga can ba ta samu ba sai marmar zai can sun kasa fahimtar shi fa ilimin addini ko da koma wani ilimi mataki ake bi wajen karantar da mutum hatta yadda za ka zo ka natsu wajen karantarwa bayan ka samu ilimi sai ban koya ma in ba koya ma ba za ka iya sai mutu zai ta harba tumati kaga babu seti babu komi hada sunan littafi mutu ya kasa fassara shi daidai kun bayanci wannan da kyau Allah shi kyauta malice lamma kana zalika ka zalika. yayin da wannan al'amari ya rikide ya zama haka kanal al'ajir wa thawab la haƙaƙo illa ba'da al'amal bil ilmi to yayin da al'amarin ya zama to sai zama duk wani ladan ma da mutum zai samu na ya nemi ilimi to fa sai in yayi aiki da ilimi cin da niyyar tana cikin hadari mafi yawancin ɗaliban ilimin suna zuwa neman ilimin ne da wata manufa ta duniya is bil amali tastasahhihu tilka niyya wa tajaddadu mala ya ce to bil amali ta hanyar aiki ne ta ta sahahu tilkan ninya wancan ninya ake inganta ta wata su jaddado kuma ake ƙara jaddada ta fata haduru min jadid sai ya zamanto ta jaddada mutum wancan abin da ya rasa na ninyan farko mala ya ce wa bi barakatihi yugfarullahu Allahu ma qad ta min ash-shawa'ib ad-dunyawiyya in mutum ya aiki na kwarai da wannan ilimin da ya nema to daga haka ne sai allah maɗaukin sarki ya gafarta mai abin da ya kai ma ilimin shi farmaki na neman duniya fayuktabullahu bi barakatil amali a jaruha sakamakon aiki na kwarai da mutum ya yi, to daga nan sai a rubuta mai ladan aiki dalilu haza qawlu mujahid wal hasan al ati inda al musannif fil man talaba al ilmi bi ghairi niyya a can gaba malam zai kawo mana al'imamu darimi ya roto asali na mujahid da ke bayyana hukuncin mutumin da ya nemi ilimi ba tare da kyakkyawan ninyan don Allah ba ƙala mujahid malam mujahid ce talabna hadal ilm wa na fihi kabiru niyya ya ce hakikanin gaskiya mun nemi wannan ilimi ba mu da wata niyya kwakwara cewa muna yi ne don Allah kawai sun ga malamai ne a lokacin sun samu ɗaukaka suke faɗa a ji malami ne ake gani da daraja da kima to kawai sai su ma sai suka shiga cikin harkan to sai suke ganin su ma za su iya samun wannan kun gano wannan da garin da ka zama malami ko to sai an karantar da kai ake da'awa cikin karantar da kai ake da'awa sai ka fahimci shamatatul a'ada in ba karantar da ne mai zaman kanshi ba a koya maka yawa ce ta shiga ta bayan an koya maka yashe matat la'ada zagi da habaici da cin mutuncin makiya in ba gane wannan bakoto za su hana ka da'awar sai ka ta tsalle-tsalle yau kenan ko ba kenan ka nufin sai ka gaba gamsar da mutane shirko yarda'un nasu tulatu da rak kun gano wannan na sha gaya mutane lokacin da masallacin mu yake da matsalar rufi ba irin zagin da ba mu ci ba wanda 'yan masallacin suke mana da wanda 'yan waje suke mana an ci kudi an yi wa shamata ta al'ada ne a lokacin da mun yunkura cewa sai mun yi abin da zai hana wannan ku da har yau ba mu kai da muke ba kun gano wannan ya kamata a gyara muna da kudin gyaran ba mu da shi saura ka ba za mu yi ba sai an koyar da kai ya za ka fuskanci wannan kana da'awa har sai lokacin da ya kai in kai kuma sai ka je sun yi mai kun shiru yanzu duk waɗannan gwagwarmaya na shematatul ada sai an karantar da kyawun a cikin sotul isra'i lokacin da annabi ya zo ya kira su suka bijiri sai suka kira shi cewa za su yi imani amma da sharaɗin ya cire musu duwatsun da ke garin nan mai dawa ba ɗauko shi aikin cire duwatsu ba ya kawo masu ruwa ko ina ya kawo masu tsani da za su hau su je sama a saukar masu da kwaron kwatsa a yi kaza a yi kaza waɗannan abubuwan din an yi shi ne zai nuna cewa da gaske yake addini jama'a mun gano wannan da kyau ku ai ba wannan bane in ka ce zaka dauki wannan wai shine zaka nuna mutane wa abin da kake na gaskiya ne zaka koma kirista ma kenan so duk abin da kake tinkahon kake nema a yi mission sun yi kafin kai kuna fahimtar wannan da kyau ku annabi ya ce shi ba a aiko shi wannan ba mai aka aiko shi shi ne kantar da ku ilimi ku imani da ya rabu da su ba mata ci gaba ba shi sa nan sai an koyar da kai ya abin yake to in ya zamanto kamar yadda mujahid ya ce sanda suka fara neman ilimin babu kabirun niyya to sai Allah maɗaukin sarki ya sa ilimin ya samu da yawa to za a samu matsala a lokacin mutum zai zama mai da'awa to sai zaman to bai da saiti wajen da'awan gaba daya shine misali da muka bada na mutumin da ya je karatu aka ce zauna koyar da shi yanda yake da'awa yake ya je masallaci ya ga mutum na wa'azi ya daren mai da maganganu kun tana shi ko suka mai kafirin duka ko kuma ya zo yana ita kora mutane bai san shi ke koransu ba Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu don ga da kyakkyawan ninya ko to za ka tsaya ka yi abin da ya kamata shi sa nake gaya muku wannan don ku natsu ana fahimtar wannan da kyau sai a zai ce ai ya kamata malamai ya zama su ne wanda za su fitar ma al'umma da waɗanda za su mulke su ya haɗa malami da wannan yanzu a irin dimokuraɗin yin yau sai dai ba da shawara in ko ya zaki to ko zai sha mamaki Allah ya tsare mana imanin sun marazakallahu ba'adu fihin ninya mujahid ya ce bayan nan sai Allah ya mana baiwan ninya mai kyau ya'ani bil amal ta hanyar aikin mu na kwarai wa qaulul hassan laƙadar talabna ilmu a kawamun ma wala ma dahu daga cikin mutane akwai wanda sun nemi ilimi ba Allah suka nufa ba ko ba alherin da ke wajen Allah suke nufi da neman ilimin nasu ba ba ma zala bihimul ilm ba su gushe ba suna neman ilimin hatta arado bihi bihilla wa dahu. har sai da ilimin da kanshi a ciki da yake suna fahimta ya sa sau koma Allah suke nufi da abin da ke wajen Allah suke fatan su samu sakamakon ilimin da suke nema shi sa shi ɗayin yana neman ya batar da kai ko ka fara neman ilimin dama don wani abu ne ba don Allah ba sai ya ga ilimin zai kai ka zuwa ga ka kadaci ya zama don Allah kake yi to sai ya raba ka da wajen sai kirkirar maka ɗabi'a na khawarijawa ɗabi'a na mu'tazilawa ɗabi'a na batattu da yawa har sai kana ganin kai anya ko wannan abin sai ka bari ya samu abin da yake so domin wancan ninyan kar ta jaddadu kun gano wannan da ke ku sai nuna maka abu kaza ma an kaje kai shi ma ya aikin Allah ne shi ma aikin addini ne Allah madaukin sarki ya samu mu dace malice rijal al-isnad al-athar siqatun rijal sahih madajin da suka ruwaito wannan asari amintattun mutane ne kuma suke ruwaitan hadisin bukhari ghayra annahu munqati kama taqaddama ce amma akwai inqita'i kamar yadda muka gabatar da bayani tabahu an sa'id ibn abdulaziz sai dai an samu taba'a wanda zai karfafe shi ga mutabo inna malam ya zubo wanda zai sa hadisin ya zama asari ne wanda zai zama hasan ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu malai ce akhbarana abdullahi ibn khalid ibn hazim حدثنا الوليد بن مزيد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يحدث عن سعد أنه أتى ابن منبه يتي ياجي عبد الرحمن أن يزيد أن جابر yana ba da labarin cewa ya ji ya samu sa'ad annahu daga sa'ad cewa ya samu ibnu munabbihin fasa alahu an alhassan sai ya tambaye shi dangane da alhassan wa kala lahu yace kaifa akaluhu ya hankalin shi yake alhassan malami ne ku. an yi tambaya kaifa za zamu ji ma ma'anar akal fa sai ba shi labari sun maƙala sannan sai ce inna lalata haddasu so da dama muna zama muna tattaunawa au na jiduhu fil kutub ko muna samu an rubuta cikin littattafai cewa inna ma tallahu abdan ilman fa'amila bihi ala sabilil huda Allah madaukin sarki ba zai taɓa ma bawa wani baiwa na ilimi ba ya aiki da ilimin nan a fuska na shirya fayaslibuhu aqaluhu wannan kuma a waye gari watan wata ne ya rasa hankalin shi hatta ya qabidahu Allahu ilaihi har sai Allah ya dauki ran shi in ilimin na Allah ne lokacin da aka fita hayyacin ka hayaniya Allah zai dauki ranka ba zai baka kai irin wannan rudewan ba ko da ga mutum mai hankali yana magana irin na masu hankali kaga ya sauka a layi ko ilimin da yake ba na Allah ba ne. Allah bai barin malami na gaske ya rika yin abubuwan da 'yan tasha ke yi ba zai yiwu ba ije to suna karanta wannan to sai ake zargin shi alhassan ƙarshen rayuwar shi ya haukaci to ya haka to za mu zo mu ji yake nufi a cikin wannan isnadi malice na abdullahi Buna khalid ibn hazim shine malamin al darimi to shi wannan abdullahi dan khalid dan hazim ar-ramli min ashabi malik yana daga cikin almajiran malik walaisa bil mukthir amma dai ba dalibi daga cikin daliban shi waɗanda suka yawaita karatu da karantarwa a zamanin malik ko kuma ya karatu mai yawa daga cikin daliban shi kuma ya karantar ba lam yudha'if wa ahadin qat ba samu wanda daga cikin malamai ya raunata shi ba qala abu hatim shaykhun sai abu hatim ya ce a ah, wannan shehu ne to ce malami shaykhun akwai dan magana ne kai da jin cewa ba wanda ya rauna tashi to akwai dan motsin wani abu ne kun gano wannan da ke ko za mu tar da wannan cikin mustala qawluhu haddathna al-walid ibn mazid ya ce bayruti al mutumin kasan bairut beirut na labnan. abul abbas al-azri al-hafiz ahad ashabil auza'i shi wannan malamin ɗaya daga cikin almajiran auza'i ne wa min asbatihim kuma yana daga cikin manyan mahaddata daga ɗaliban al-imam al-auza'i qaddamahu an-nasai ala al-walid muslim fihi babban malamin hadisi babban malamin jarh wa ta'dil al-imam an-nasai ya gabatar da shi akan al-walid dan muslim wa qala ce kana la yukhti'u wa la yudallis in yana karantar da hadisi bai kuskure kuma bai tadlisanci wa qala ad-darqutni al-imam ad-darqutni yace sikatun thabt mutumin kirki ne ɗari bisa ɗari ya ce samita abdurrahman bin yazid a dimashki shi wannan eh, abdurrahman ɗan yazid mutumin ƙasan dimashki sham ne kunyatuhu abu a utuba darani ana mai alkunya da baban utuba a hu yazid almutaqaddim fil athar qabla haza malaici ya gabatar da magana a kan shi a cikin asarin da ya zo kafin wannan wa ahadu fuqaha isham wa ahal fadl wassala ɗaya daga cikin manya-manyan malaman fiƙo ne na sham kuma malami da allah ya mafalala kuma amintacce muttafaqun ala imamati wa tawthiqihi duk malamai sun hada kan cewa mutum ne mai falala mutumin kirki wa hadisu fi kutubus sitta kuma hadisin shi na cikin dukkan littattafai guda shida kun gano wannan da ke ko bukhari muslim abu dauda na sai tirmidhi da ibnu majah da yace an sa'ad sa'ad din nan kaza qala walidi walid mazid an abdurrahman wa khalafu ayyub an suwaid a rimli wa laba la an abdurrahman fa qala an abdurrahman an akhihi yazid qala laqitu wahab ibn munabbih bil mawsim yanda matsala yake cewa ya haɗu da wahab dan munabbihin a wajen aikin hajji fa qala li sai ce alaka ahadun bil hasan bun abil hasan kun dade da ganawa da hassan ɗan abil hassan faƙultu laho na'am sun ce da shi kwarai da gaske ba mu daɗe ba mun gana kwanan nan faƙala ya ce hal an kartun min akalihi shi'an akwai abin da kuke tambaba don gani da hankalin shi faƙala la ya ce ba mu tambaban komi game da shi ƙwala sai ce fa zakaru na hau? sai an baci kwatankwacin wancan hadisi fa ya mil an ya kuna abdurrahman sami ahu min sa'adin haza malin ce zai iya yiwa wannan hadisi shi abdurrahman ya ji daga wajen sa'ad ne wannan da muke magana kan shi sun masami a wahabin nafsuhu la malafi yahu fil mausim ya fara jin magana a wajen malamin shi a garinsu da suka haɗa a wajen aikin hajji sai kuma ya ji karatun a wajen malamin malamin shi fa ya yazid ma'arufin biyar riwaya an wahabin sau da shi yazid an san shi da yana ruwaya daga wahab wa sa'ad haza kuma yana ruwaya daga wahab lam a arifhu ووقع riwayatul bai haƙe. mala ya ce an rijal ya ce wa sa'adin haza shi wannan sa'adin lam a arifu mala ya ce shi bai gane shi ba in gano wannan da kyau ku alantana yi wata magana mai tsawa kan shi a nan sai zama majahuli kenan to a cikin asarin ya ce annahu a ta ibnu munabbihin ya zo ya samu ibnu munabbihin shi wa ibn munabbihin shi wa huwa wahab bin munabbihin az-zimari al-imam al-ikhbari malamin tarihi ne abu abdullah as-sanani ahadu ulama'i tabi'in shi wannan ɗaya daga cikin manya-manya malaman tabi'ai ne lahu ma'arifa wa ilm bil kutubil almadiya yana da kyakkyawan sani da ilimi ga littafan mutanen farko wa kana sahibu ibada wa fadlin mutum ne mai yawan ibada mutum ne mai falala lahu fi sahihaini hadisuhu an abi huraira fi kitabatul hadis kun gano ya zo yana da hadisi kwaya ɗaya a cikin bukhari da muslim daga sai Sabi abu huraira dangane da hukuncin rubuta hadisi malik ce ya ati inda musannif qala an-nawawi ittafaqu ala tawthiqihi malam zai kawo mana hadisin shi a cikin wannan littafi na darimi can gaba amma duk malamai sun hadu akan cewa mutumin kirki kun gano wannan da kyau ko to ya mai tambaya ce kaifa aquluhu zakartu qariban su'al wahab li yazid mala ya ce na ambaci wannan bayani nan gaba kaɗan a bayan mun karanta shi tambayin da wahabi ya mai yazid cewa hal an kartun min akalihi shay'an shi akwai abin da kuke musu don gani da hankalin shi wala Allah sababu su'al ma a sha sha'ahu anhu mala ce dalilin tambayin irin jita-jitan da aka yada ne a kan shi akhidi na anhu wanda suke su kan shi duk malami ko sai dai ka toshe kunninka kuma ka ce to wai ya za a ci kowa ya taso yana fada da kai eh ai baka san kai ba harkan ilimi kake ba shi za ba mai fada da kai amma duk wanda yake tunani yana neman suna ko yana neman ɗaukaka ko yana neman kuɗi ko yana neman mulki zai da ci kila wani ne ya hana shi ya samu kun gano wannan da ke ko to bari ya fada da shi mai yiwa fada da shi ya sa ya samu wani ma in ya taso sai ya jaraba wani ma in ya taso sai ya jaraba wani ma in ya taso sai ya jaraba Ku gano wannan to a lokacin da zaka rika jin karerai sharri cin mutunci batanci ga da hankali ko qur'ani ya aje maka wata aya ta da'awa shine fas bi ma umar wa a'rid al jahilin kawai amma in ba koya maka akai ba ko to sai ka jagwalwala daga karshe sai ka rasa inda zaka masu cin mutuncin shi ne al'akhazina anhu sune suka yada cewa wai ya haukace mimman tatafawata uquluhum an idraki ma kanu ya ƙolo ya ƙolo na hominal ilimi wanda ilimin da yake ambaliyan karantar da shi ya fi ƙarfin hankalinsu ku gano wannan sai suke gani wannan ilimin an ya ba hauka ciki su ne mahaukatan ba innahu takallama fi shi min al sun summa raja'anu sai da abin da aka zarge shi ya taba shiga cikin al'amarin qadariya ina magana kan kaddara wanda ya didi da kidan waɗancan batattu daga baya kuma ya tuba قال bin سعيد بن kana كان يجلس إلى الحسن ta'ifatun min ha'ula aka ce ba ma ya shiga cikin al'amarinsu ba ne ‘yan kadariya ne suke zuwa majalisun shi suna zama faita kallamu fil khusus hatta na sabarhul ƙadariya ilal jabar sai in sun zo sun zauna ya gansu to sai ya ɗauko matsalolinsu yana tattaunawa a kansu to sai suka ji haushi sai su koma sai suka danganta cewa dan abi dan aqidan jabariya ne to kaga yan bid'a ne suka yada sharri kan shi kuma ahlus sunna suka dauka wa takallama fil iktisab hatta nasabahu sunna ila al qadar to sai kuma ya rika maganganu dangane da ayyukan bayi su kuma ahlus sunna sai suka ce mishi dan kadariya ne kullu hadha libtitani duk wannan abin ya faru ne saboda a fitine shi wa tafawutun nasu anhu da kuma bambancin irin fahimtar da mutane suke ma irin abin da yake karantarwa wata fawutuhun fil akhazi anhu da kuma bambancin ɗaliban da ke koyan karatu a wajen shi wajen tunaninsu da hankalinsu da ƙarfin iliminsu wa huwa bare min alƙadar ya barranta daga ƙadariyanci wa min kulli bid'a sannan Allah ya barrantar da shi daga kowane irin bid'a wa da allaka al zahabi ala kalami abi sa'idin faƙala. qala zahabi ya yi ƙarin haske a kan wannan magana na abu sa'id Ya ce wa qad marra ya'ani fitar jama fi siyar isbat al lil akadar min ghairi Ya ce yace yi bayani a cikin siyar alamin nubala cewa alhassan ya tabbatar da kaddara bi musunta ko kwaya ɗaya. siwa ta ayyub anhu sabanin irin maganar da ayyub ya ba da labari akan shi fala allaha hafuwatin minhu mai yiwa kuskure ne da malami kan yi ya taba faɗin wata magana sai aka danganta shi da ita waraja waraja anha kuma ya tuba ya batta walilahi alhamdu malami zai iya yana karantarwa sai zamiya sai ta same shi kun gano wannan da ke ku? wajen faɗin wata kalma ko wata jimla ko wani abin da ya kama da haka to in ba sa aka yi ba to yan bidiya irin wannan kawai sai su carrab sai su rike sai su ta yama ɗiɗi sau da ƙoƙarin ɓatanci da cin mutunci gare shi Allah sai waɗanda Allah ya kiyaye ne kadai cikin al'umma za su yi tsara wannan Allah madaukin sarki ya samu dace Ƙauluhu mala yake cewa akhbarana isma'il ibn abban عن ابن القاسم بن قيس قال حدثني يونس بن سفيان بن السيف الحمصي قال حدثني أبو كبشة السلولي قال سمعت أبا الدرداء يقول يتي ياج أبو الدرداء يناتشيوا إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة mutumin da ya fi kowa zama a mummunan matsayi a wajen allah ran tashin alkiyama alimun malami ne da layan tafi obi ilmihi bai amfanuwa da ilimin shi faɗi yake ba aiki gano wannan da kyau ka yi ta surutu a cikin al'amari in kai aiki kuma yi shuru allah ne zai faɗi kuli imalu fasayar allahu a malakun kuna fahimtar wannan da kyau na yi aiki sai yanzu na sha ne kaza ne kaza to a kuma kenan in ina son jama'a su gani sunan shi mai riya kaga dole ne sai an gyara kidanka da tauhidinka kafin ka shiga cikin wannan harkar Allah ya tsare mana imanin da yace an ibn al-qasim bin qais yace ismuhu abdul gaffar bin al-qasim sunan shi abdul gaffar dan qasim bin qais al-gifari kunyatuhu abu maryam alkunyan shine abu maryam ahadu du'afa ya ce ɗaya daga cikin masu ruwaya ne waɗanda suke da rauni min ru'asa shi'a yana daga cikin manya-manyan jagororin 'yan shi'a kana shu'uba hasanun ra'ayi fihi amma al'imamun shu'uba yana da kyakkyawar ra'ayi game da shi wannan dan shi'a wa gada su mai aminu ya haye buni sa'id walayyanahu abu zura an sami yaya ɗan sa'id ya taɓa zuwa yi karatu a wajen shi amma abu zura sai ya raunata shi kaga sun zarge shi da bidan shi an ji ko yanzu wannan yaya dan tsaye da ya karatu a wajen shi sai da malamai suka dan soke shi kun gano wannan da ke ko shi yasa aka ce waye malaminka kun fahimta saboda in har kana karatu wajen dan bid'a ko ko dan son zuciya Allah wannan sai ya zama illa gare ka domin sai hali yayi daya ake abuta Allah ya tsare mana imanin wa qala ibn ma'in ibn ma'in yace laysa bi shay'in talaba wani abu bane kun ji malama hadisi ko malami ne fa karantar da manyan malamai yake amma sun ce laysa bi shay'in wa laysa lahu inda al nufi siwa hadha al bai da wata ruwaya kwata kwata a cikin dari mai sai wannan wa huwa kama tara fi tarhib min kalami abi darda wa qad khafiya ismuhu ala shaykh al-albani malai ce abun mamaki kamar yadda za gani a cikin targib sunan wannan ɗan shiyan ya ɓoyi ga malam albani faƙala fil ahadisa da'ifa da ya zo cikin silisilatul ahadisa da'ifa sai ce lam a arifo wallahi ban san shi ba kun ji amana da ilmiya ko amana ta ilimi ce kawo ko ni wallahi ban san shi ba amma kai ne fa sai ka ce ka san shi kalli darajar albani a ilimin hadisi yanzu wannan malamin da yake wannan karatun ya kai albanin ne amma fa darin nan ƙwayabi da yake makale su a hammata mujalladi goma ya masa sharhi kuma ga ya gano abin da albani bai gano ya dace ilimi shi kaga shirme suna cewa su malaman hadisi shi ba san komai ba kaga kamar wannan mutum bai sani ba ya faɗa haka ya <laughs> faɗi ba ina ba ta ban gano wannan da kyau sai yaban arziki Allah ya sa mu dace qauluhu yunus bin saif al-himsi al-kala'i suna ce mashi alkala'i adaraka aba umama ya hada abu um, da um, abu umama uh, albahili wasaka ibn hibban ibn hibban ya bayyana cewa mutumin kirki ne wa darukutani wa qala al-bazzar salihul hadis amma ibn hajar falam sannifu haisu qala fi karib taqrib maqbul bai ce komai game da shi ba yansibhu yace ibn hajar bai mai adalci ba lam yansibhu bai mai adalci ba haisu ƙala fi karib taqrib sai ce kawai ana karban karatun shi wa haza gairu makabul mun gano wannan da kyau ko ya ce wannan ba karɓaɓɓe ba ne maganan da ibn hajar ya faɗi ya mutum zai zama sika kawai gaje mashi makabul mun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace da ya ce haddasa ni abu kabsha a saluli kala abu hatim la alama annahu yusamma wa addadahu fi sikat tabiin wa abu darda huwa abu darda sunan shi uwaimir bun zaid bun qais da qaddama rakamin fi hadith raqamin 22 wa 200 yace a sharrun nas mafi sharrun mutane kaza bi wazni af'al haka yazo da wazanin af'ala wa fi siha lil jawhari a cikin as na al-imam ya qala fulanin sharrun nas wane yana daga cikin sharrun mutane wala a sharrun nas ya ce ba a cewa sharru illa fi lugatar radi'a sai in luga ce wacce ta zama tattakakkiya ma'ana a ce larabci bakwai in akwai kenan ko ba kuna da banza bakwai ba Kultu kada a mislu haza an Anas bin malikin radiyallahu anhu marfu'an fa fi sahih bukhari kitab fitan babun la ya ati zamanun a cikin sayil bukhari annabi ya ce babu wani zamani da zai zo illa wallazi ba'adahu sharrun minhu sai wanda ya zo bayan shafe sharri kaga bai ce a sharrun minhu min hadisu zubair bin adi qala ce ataina anas bin malik fa shakawna ilayhi ma yalqawna min hajjaj yace mun je wajen sayyidina anas ne muka bashi labarin wahalan da muke fuskanta a wajen sarki hajjaj fa qala sai ce isbiru kai jama'a ku je ku yi hakuri fa innahu la ya'ti alaikum zamanu ku sani babu wani zamanin da zai zo muku illa wallazi ba'dahu asharrun minhu face wanda zai zo bayan shi yafi sharri hatta talqu rabbakum har sai kun hadda ubangijinku a haka samituhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan karatu daga annabinku na ji shi fala yuqalu ba'da haza innaha lughatun radiya Anas sinda ya ce daga annabi ya ce to ko cewa wannan lugga ne mara kyau bai kamata a faɗe ta ba don annan bai magana da logatar radi'a Allahu alam kun gano wannan da kyau ko qawluhu la yantafi'u bi ilmihi wanda bai cin moriyan ilimin shi ya'ani la yasta'miluhu fi ta'ati rabbih so da mutane suna ci ai cin moriyan ilimi shine kaje ka nemi kuɗi da ilimin ka sai ɗaukaka da shi to shine ka cin moriyan abu ba shi ne ma'anin shi ba duk waɗannan mutanen ku wallahi da haka suka mai da addini abin neman kuɗi addini abin neman ɗaukaka kun gano addini ya zama shine wai tsanin da zaka ci mutuncin wasu addini ana yin shi ne domin a ci moriyan shi a lahira kun gano wannan in mutum ya samu tukici a duniya dama ba wanda yake nema ba sai zama riban kafa ya'ani la yasta'miluhu fi ta'ati rabbi kun gano wannan da ke ku bai amfani da ilimin wajen yi ma ubangijin shi da'a wala fi islal a akhiratihi ko ya amfani da ilimin wajen gyara lahirin shi bal kana qasduhu min al ilmi ad dunya abin da yake nema a duniya kawai da ilimin shine ya samu wannan kawa ta duniya ya samu suna ya samu daukaka a ce yi kaza je ka kai wata na'umi biha kuma ya samu ni'ima wata wasu ila al jah ta haka ya samu daraja wal manzila inda ahliha kuma ya samu kyakkyawan matsayin daukaka wajen yan duniya fa yashmiluhu alwa'id alwarida fi kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ci irin waɗannan mutane dukkanin wani narkon ukuba da Allah maɗaukin sarki ya tattala zai ma masu irin wannan aikin zai same su cewa allama ilman duk wanda ya nemi ilimi mimma yaftagi bihi waje Allah ilimin da ake neman yardan Allah da shi la ya ta'allamuhu illa li yusiba bihi ardan min ad-dunya bai nemi ilimin ba sai dan ya samu wata bukata ko ta ɗaukaka na duniya illa harrama Allahu alaihi rihal janna yawmal qiyama ce Allah ya hana mai kanshin aljanna ba ba ba shiganta ba kanshin aljanna da ake ji kafin ka isa da shekara 500 bayan da za a yi ci to ne ilimin da muke ne jama'a mu don Allah in za mu aiki mu don Allah in ka ga mutum yana hayaniya yana shirme ko rabu da shi kai ka san inda tafiyanka zai kai ka ana fahimtar wannan amma in mutum bai fahimci wannan ba ko zai waɗe rayuwar shi ne kare ta a banza a wofi Allah ya tsare mana imanin mu wa qad taqaddama malice wannan hadisi ya gabata ba wa inna ma da'afa azabal alimi wa ghalada alaihi malice wa inna ma da'afa azabul alim an ninninka azaban malami ne wa ghalada alaihi aka tsananta mashi li'annahu asa an ilimin sau da ya bijire ma Allah yana sane ne ba fa wanda zai zo yana da ilimi ya sa shigantaka a rayuwa da abubuwa marasa kyau yana sane yake wato ka sani ne ka yi ko kun gaji lahira za ka sani kuwa kun gano wannan da kyau ko za ka sani wannan na karanta wannan irin wannan wajen kullum ku za wanda yake tuna mun ne lecture da profesor kai ta yi yana ba da labari irin kama karyan mutanen ƙauye a da kasan mai unguwa na da ƙarfi ya da ƙarfi sosai yanzu ne abin ya rika tafiya sau da mutane suna fahimtar yancinsu sun yi ilimin addini sun yi na zamani sun waye da mai unguwa zai iya ka a gari ba kuma wallaye tallaka ku amma yin sarkin garin na ya sai kore ka ne ya koranka sai ka ɗau lauya sai gwamnati ce na da yanci ya kore ka ya ce kasan shi wa ba shi ko kora cikin tafi ɗaya bai da shi ina koranka sai ka ce ka kai kara sai ka dauki lauya sai a baka takarda a koda cewa kai dan wajen <laughs> kai allah ka shiryar da mu to kasuwan kauye ne mai unguwa zai zo shi bai sai da komi sai sa kujera ya zauna ne za kujera ya zauna to shari'an ke kuna yake kun san cin da da keke ne kuma ana yawan karu ana yawan kada mutane za a kawo mai unguwa shari'a shi kuma ana yake samun nashi kun gano wannan da kyau ku ha in wannan ya sai ce na kawo karan wannan ne ranka da ya kaɗe na keke zai ce kai ka kaɗe shi a keke ya ce ya kada shi a geke ce yace ina ta mai kararrawa ina ta mai kararrawa sai bai kauce bai ce au wato sai da ka firgita bawan Allah <laughs> wai kada kararrawa shi ne sai da ka firgita bawan Allah sannan ka bige shi da keke to taron ka kasa in aka ba da taron nawaye da labai ne ta shiga tafi ina mai kara na gaba sai ya matsu ni na ƙaran shi ne ya bige ni nima keke sai ce wato bawan Allah na tafi ka bige shi sai ce wallahi ranka daɗe ni ko kada mai rawa ma ban yi ba sai ce au wato ka tafo a hankali a hankali hankalinka kwance ka bige ba bawan Allah ka kada mai rawa ma ya kauce kan hanya wato ba ka yi ba da gangar kai to taron ka ta zama kaza ko za abin da ya sa ce shi bai kada ƙararrawa ba cin da naɗa an ce ya firgita to shi bai firgita wannan ba <laughs> to shi jahili a firgice yake aiki shi ko malami yana saba ma Allah a menene hankali kwance yana sanuwar wallahi duk wanda gagawa yana wani iskanci ko in yana zuwa makaranta wallahi yana sane yake ko tsabar yana Allah ne sau da gani yake kawai da shi da Allah kamar abokan wasa ne Allah ya kiyaye qala ta'ala Allah ce afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu shin baka ga wanda ya maida abin bautan shi ya zama son zuciyar shi ba abin da zuciyar shi ke riya mai shi yake aikatawa to yanzu wannan ya maida son zuciya ta zama mai? abin bauta sai cewa adallahu Allahu ala ilmin sai Allah maɗaukin sarki ya batar da shi akan ilimin da yake tunkahon yana da shi da ilimin da yake da da wannan ilimin Allah ya batar da shi kun ji aya na farko ko wanda ya sami ilimi yake yin abin da yake so to Allah ya batar da shi akan wannan ilimin ne al'aya wa qala ta'ala fi qissati bil'am wannan bil'am da ake danganta shi shi fa bil'am wani mutumin kirki ne a zamanin da in mutum yi ilimi sai ce to duk ilimin ka kai bil'amu ne ai mun ga bil'amu wajen ilimi to ana nan bil'amu sai ya shahar da haka kamar yanzu ne a ce duk ilimin ka duk wa'azin ka kai gumi ne to shi bil'am ɗan nan cikin banu isra'ila yake mutumin kirki ne salihi mai karantar da addinin annabi to sai a cikin musulunci sai aka saukar da ayan na cikin sautul araf to kawai malaman tafsiri in sun zo sai su ce wannan mutumin da qur'ani ke magana kan shi ilimi kaman bil'amu ana nan zamani da ya tsawo sai ma aka cire kaman bil'amu sai aka koma ana cami bil'amu ne kawai isa bil'ama dan ba'ura mutumin kirki ne malami ne sosai mai yake da ilimin shi Allah ya gafarta mashi to Allah yana bada labarin lalatattun malamai ne yace watul alaihim naba allazi atainahu ayatin ka biya labarin mutumin da muka mai yi ma baiwan sanin ayoyin mu fansalaha minha iri da mu zo kawai sai ya zame daga ilimin fatbahu shaytan yana haka kawai sai shi ya raka shi na mai kirari wa kana min al sai zama daga cikin halakakku kun gano wannan malami yana aje ilimi yasa san zuciya ko to shi dan sai dinga zira shi yi kaza Kar kai kaza yi kaza ma zai daya ya gaba nasara yi na biyu ya gaba nasara shi dan sai ce in kai wannan za ka nasara sai a waye gari shi dan da yake mai zagi duk abin da yake so yayi sai shi da ya ce maka ba matsala to shi dan abin da yake so kenan cin yana da ilimi to zai amfani da ilimin wajen farauto ma shi dan membobi kun gano wannan da ke ku? in waɗannan membobin suka zo kaga shi dan cikin sauki maimakon ya aikin batar da su da kanshi yanzu wannan ne zai batar mashi su da kanshi shi yasa Allah ce walau shi ina da mun so la rafa'anahu biha da mun daga shi da wannan ilimin walakinahu akhlada ila al-ard amma me ana da samun daukaka ya nemi kawan duniya ne wata ba a hawa sai biya masan zuciyar shi fa masaluhu ka masalar kalibi misalin irin wannan misalin kare in ta hamil alaihi yalhas da za ka yi magana a kan shi ya dinga hayaniya kenan au ta tarukuhu yalhas in ma kai shiru baka ce mai gumba ya dinga hayaniya kenan to in ka ji irin wannan ko to shine alamar mugun malami ba ce a kan shi ba ya hayaniya an ce ya hayaniya to ba malamin Allah bane Allah shi kyauta yuqalu innahu a ciki ana cewa shi dinnan wanda qur'ani ke ishara zuwa gare shi utul kitaballah an ba shi littafin Allah fa akhlada ila shahawat kawai abin da ke da sha'awa a ran shi ya rikabi fa shubbiha bil sai a kamanta shi da kare wa kadhalika shaddada Allahu al'azab ala da haka ne sai Allah ma ya ƙara kausasa da tsananta azaba akan munafikai li'annahum saboda su munafikai jihadu ba'adal ilimi sun yi jayayya da imani bayan ilimi ne suna sani suka bijiri haka malami yana sani ya bijiri bala'in shi daban ne qala ta'ala innal munafiqina fi darakil asfali minan nar su munafikai suna can karkashin kasa ne na wuta walan tajid lahum nasira wa shaddada alal yahud haka Allah sai tsananta ma yahudawa ma annahum lam yaj'alu lillahi subhanahu waladan tare da cewa su ba su yi Allah kishiyan cewa yana da daba. ba wala qalu innahu Salisu thalatha kuma ba su ce Allah ɗayan Allah uku bane walakinnahum ankaru wa jahadu ba'da al-ilmi wal ma'arifa duk da bargazan da yahuda suka yi ko suna sana suka yi hankali kwance so kuma suna saba ma Allah suka ƙaryata suka musa suka ki aiki shine Allah madaukin sarki ce falamma ja'ahum ma'arafu arafu kafaru yayin da abin da ya zo masa sun san shi sun san sufofin annabi sai suka shi sai Allah ce fala'anatullahi alal kafirin Allah ku ya tsine ma kafirai albarka sabata anan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu kana yad'u wa yaqul ya tabbata cikin addu'an annabi in ya zo yana roƙon Allah sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa Allah ka kare ni daga ilimi mara amfani wa min qalbin la yakhsha da zuciyar da babu khushu'i cikinta alhadis akhrajahu muslim min hadis zaid ibn arqam kun gano wannan da kyau ko to malam kun ji sharhin da yace cewa al-asar mawqufun da'ifun li da'afi abdul ghaffar yace wannan asari mawqufi ne kuma asari ne mai rauni wanda yazo a ruwayan abdul ghaffar walam ajid man tabahu an yunus ibn saif yace bai samu wanda ya mai mutaba'a ta hanyar wannan ruwayan daga yunus dan kais da ya kawo ba ina fatan mun gano wannan da kyau shine malam sai ya ci gaba da bayanin ruwan da kuma wasu nasihohi da malamai suka rika yi game da mutumin da zai zo ya nemi ilimi ba don Allah yake neman ilimin ba sai dai kawai na neman ilimin saboda wata manufa ce ta duniya Allah ya kiyaye mu malai ce a na amr bin aunin na abu kudama an malik bin dinarin kala-kala abu darda abu darda ya ce. ma yazdadu ilman man yazdadu ilman yazdadu waja'an gwargwadon ƙara iliminka gwargwadon ƙara mai cutanka da cutar da kai da kaza da za ka dimo ilimi na ƙara haɓaka ko to dimo matsala kuma na ƙara faruwa shi na ga malami na complain din lokaci complain din mutane ka gan shi yana ramewa amma ga malami kawai ya fara neman ilimi ka ga ya fara wata teɓa ya ba wasu abubuwa <laughs> ilimin kake yi zai wahala yi in gaga malami ya sami irin wannan sakewan ko ayyukan ne ɗalibai suka taso ya raba masu kila to sai samu sarara to dimo iliminka na ƙara yaduwa ko to makiya na ƙara yawa kuma abokan adawa na ƙara matsuwa na kusa da na nesa to alama ne na cewa ilimin ka ya fara ƙarfafa ka fara samun karbuwa kuma output da kake fitarwa to ya ɗaran ma sauran waɗanda suke fitarwa shi za sai ganci to me yasa ba gaba a mawano kaza ba ai ba abin da yake yi kuma ba bishiya mai yaya ake ne in ga ana lasan katanga katangan menene gishiri ne ka gani mai lasan katangan yin babu to dimo iliminka ya haɓaka ko to ka shirya matsala kuwa ina fatan mun gano wannan da kyau ka shirya matsala ba ta wasa ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace da yake ci akhbarana amr ibn aun din ce ci al alhafiz as-sabt wale bayanin shi a baya an na abu qudama yace huwa al-haris ibn adi al-iyadi al-basri min shuyukh ibn mahdi wani yana daga cikin manya-manyan malaman dan mahdi wa kana yaqul min shuyukhina وما رأيت إلا خيرا وقال الإمام أحمد مضطرب الحديث استشهد به البخاري بخاري يا كبا حجة شي ضد إمام أحمد يا شينا الترابي وأخرج له مسلم في الصحيح مسلم يا رواية أو جنش أشكين صحيح وقال في التقرير الصديق صدوق يخطئ yace mutumin kirki ne amma dai yana yin kuskure haka an malik bin dinar yace daga malik dan dinar shi ko imamu tabi'i limamin musulunci ne ba tabi'i az-zahid al-hakim mutum ne mai zuhudu da Allah ya mabaiwan hikima kunyatuhu abu yahya al-basri ash-shami wulida fi ayyam ibn abbas an haife shi lokacin khalifancin ibn abbas zamanin ibn abbas sun matsalaba wa hada fil ibada ya nemi ilimi kuma ya zo mutum ne mai kwazojin ibada wa kana lahu ta'alluhin wa taqwa wa mutum ne wanda ya san Allah da taka tsantsan da kuma kiyaye abubuwa a aqwalun ma'asura. an ba da labarin maganganun ilimi daga wajen shi wa fada'ilar mashhura sannan kuma ya shahara mazkurin filmu tsawalat an ambace shi cikin manya-manyan littattafai wa huwa mujmaun ala imamati duk malamai sun hada kan cewa limami ne babba wa fadul huwa thiqatu wa thaqahu ghayr wahid limami ne mai falala ko malamai da dama sun amince da shi wa qala fi taqrib saduqun abid a cikin taqrib aka ce mutumin kirki ne mai ibada wa fihi nazar Allah madaukin sarki ya samu dace malai ce bayyana wa fitar jimatihi fil muqaddima wa hadisu huna munqati yace isnadin shi anan da kawo hadisin ya da inkatai hadisin yace ma yazdadu waj'an yazdadu waj'an ilimin ka na karuwa matsala na karuwa li'annahu yusbihu mutaliban bil amal saboda kullun ilimi na karuwa ana bukatan ka aiki da wannan ala qadari ma alima gurgudan ilimin da ya samu fa amala bis ziyadil ilmi aiki na karuwa mai ne sakamakon karuwan ilimi wa ta'azzama hujja alaihi bis ziyadil ilimi na karuwa hujja na kara karfi akan shi wa yaksaru su'al amma amila ma alima kullun za a ƙara mai tambaya malam me kaza me hukuncin kaza gwargwadon ilimi da kuma bunƙasan da yake wa haka kaza mun gano wannan kowa ya ne karamin malami ke an ku za ga shi ke bugawa amma babban malami mai ake mai bugu mai ake yi kun gano wannan sai ga wayan ma bai iya daukanta saboda wani lokaci ta yi mai yawa matsaloli za su ta faruwa ga matsalan da bai kamata a zo mai da shi ba sai ga an kawo an ce shi zai solving dinta fa'iza ta fakkar al'alimul basir in malami mai basira ya tunani fi zalika kulluhu da da alaman to sai wannan ya rika same damuwa wa huznan da kunci wa tafakkur fil khalas sai rika neman hanyar da zai kubuta min zalika fala khalasa hina izin illa bil amal wal ikhlas kuma babu yanda mutum zai tsira daga wannan sai ta hanyar ya aiki kuma ya sa ikhlasi zalika warda an kasirin min al a'immat al alam ka sha'abi wa thawri qawluhum ba da ce da wannan ne aka samu manyan malamai suna yawanta cewa laitani in fakka minhu kifafan lali wala alayya kash daɗi zan sayin da zan fita daga ilimin nan ya zama ba yabo ba fallasa da nayi yi wa fi haza ya qul a juriyar rahimahullah ma a ma kada hala bil ulama wa hum anhu fi ghafla yace kaga abubuwan da ke afkoma malamai alhali sarraf kana babu irin wannan matsalan in kaga ɗaukaka ka zo malami da irin waɗannan matsalolin ko jama'a ba fa shiryawa yake ba kawai yana tsintan kanshi ne a cikin abu inda ya san zai tsinta ko wala ba zai je ba wal khatib fil iktida an sirri as-saqati qawluhu kullama zadtu ilman kanat al-hujja alayka awkat kullama zadtu ilman duk sanda kai yawaita ilimi ilimi na karuwa ko to hujja ne ke ninkuwa kanka kullu man lam yanzur bil ilmi malice duk wanda warawa an muhammad bin ahmad bin sam'un alwa'iz qawluhu kullu man lam yanzur bil ilmi ma lillahi fal ilmu hujjatun alaihi wa wabal duk mutumin da ya samu ilimi bai zama yana nazarin kai mai haƙin Allah maɗaukin sarki a kai na ni kuwa to wallahi wannan ilimin bala'i yake zama mashi shi sa ka ji da kanka kun ga al'amarin mutane ku sa musu ido kawai in ba haka ba za ka yi kanka tsakami wahalan da Allah fitan shi zai zama maka matsala ilimi alheri ne kun gano wannan da kyau alheri ne inda ya gane alheri ne yanzu mun zo mun zauna kusan awa guda nan muna zaune kuna tsammana ko wani mai kuɗi ya zo kawai zaune da ku ya ta muku magana na awa ɗaya ba wanda zai ce kanzil kawai jira yake a gaya maganan Allah da maganan annabi a ɗauko fassara malamai magabata a gaya mashi in ba ilimi ba ko wanda ya sai maka haka to shi ilimi alheri ne to amma matsalan ilimi ku kayi aiki da shi wani irin ninya ne ke ranka da za ka kira wani irin tsarin kira kai kiran ma annabi jama'a kake ko ko kore mashi mun gano wannan hada kan jama'a kake son yi su tafi a bisa bautan Allah kaɗai ko ko kokarin raba su ne sau da manufanka jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau duk waɗannan abubuwan ko malamai fa suna yin su ba mutum mai gano wannan ba zai daɗe yana wahala kuma ya ƙare je lahira allah maraukin sarki ya sa shi a wahalan ta ba kowanne illa allah ya tsare mana imaninmu za mu saurara nan sai allah maraukin sarki ya kai mu karatun da zai biyo bayan wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum